Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Murtala Faruk na da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau talata 24 ga watan Oktoba. A cikin shirin na wannan lokacin za ku ji tattaunawa da wani dan Najeriya da ya ciri tuta a fagen tallafawa al'umma a fannin ilimi da a yanzu haka yake halarta wani taro a yan Amurka. Idan shirin ya tsallaka jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa wasu kungiyoyin kare demokuraɗiyya a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar mojadek sun fita da wani kundi mai ɗauke da shawarwarin da za su taimaka a samu kusanci a tsakanin hukumomin mulkin sojan ƙasar ta Nijar da kuma ƙungiyar Sidiyawo wato Ecos. mana kuma tafi da rahoto na musamman da labarin wasanni daga jamhuriyar ta Nijar. To amma duk da farko sai Murtala san Inna ya karanto mana labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yau talata ɗan majalisar wakilan Amurka Tom Emma na jam'iyyar Republican ya sami kasancewa ɗan takarar kakakin majalisar na jam'iyyar tashi a yayin da 'yan majalisar suke faman cike gurbin ɗaya daga cikin manyan mukaman gwamnatin amurka ba kowa a kujerar ta kakakin majalisar tun a ranar uku ga watan oktoba lokacin da dan majalisar wakilai kevin mccarthy ya zama shugaban majalisar na farko da aka tsige daga mukaminsa 'yan jam'iyyar republican takwas sun haɗe tare da dukkanin 'yan democrats 212 na majalisar wakilai suka kada kuri'ar ta tsige shi. wani bangare na masu ra'ayin rikau na jam'iyyar republican ba su ji daɗin mccarthy ba saboda zartar da wani kuduri na gajeren lokaci na ci gaba da samar da kudaden tafiyar da gwamnati domin kada su tsaya bayan wa'adin talatin ga watan satumba tun bayan tsige makati yan republican ba su yi nasara ba wajen haɗa kai kan wanda zai maye gurbinsa china ta kori ministan ta na tsaro wanda ya kasance babban jami'i na biyu da aka kora a cikin 'yan watanni ba bayyana wani dalili na cire li shanfu daga mukaminsa ba kuma kawo yanzu beijing bata bayyana wanda zai maye gurbinsa ba cire li mai shekaru 65 wanda yana daga cikin waɗanda amurka ta yi nufin kakabawa takunkumi ya zo ne watanni bakwai bayan naɗa shi kan mukamin wanda hakan na iya taimakawa wajen dawo da babbar tattaunawar ayyukan soji tsakanin washington da beijing kafafen yada labaran china sun bayyana cewa an cire li ne a wajen wani taro na 'yan majalisar dokoki a yau talata wato babban kwamitin jam'iyyar national people's congress haka kuma an cire tsohon ministan harkokin waje king gang daga mukamin da yake rike da shi a halin yanzu cire manyan jami'an biyu da ke kusan jere da juna ya zo ne kasa da shekara daya bayan shugaban china shi jinping ya sami wa'adin mulki na uku da ba a taba samun irinsa ba a kasar haka kuma lamarin ya haifar da ayoyin tambaya kan shugabancinsa ukraine ta faɗa a yau talata cewa hare-haren da rasha ta kai a wasu sassa biyu na ƙasar sun raunata akalla mutane takwas ministan harkokin cikin gida igor kilimenko ya sanar ta kafafen sada zumunta cewa a yankin kason da ke kudancin ukraine hare-haren da rasha ta kai ta sama da makaman atilare da ta harba sun raunata mutane hudu suka kuma lalata gidaje Klimenko ya kuma ce wani harin na Rasha a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine ya raunata wasu mutane hudu. A yau talata Ukraine da Rasha duk sun ce rundunar sojinsu sun dakile wasu hare-hare da makiya suka kai ta motoci. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta lalata jiragen ruwan Ukraine uku a bangaren arewacin tekun Bahar Aswad. Ita kuwa Ukraine ta ce sojin samanta sun kakkaɓo jirage shida maras matuka na Rasha da aka harba daga Crimea. labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc rikicin da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin isra'ila da hamas ya jaddada kalubalen da ke fuskantar wani gagarumin shiri na gina sabuwar hanyar kasuwanci daga india ta hanyar gabas ta tsakiya zuwa turai a cewar manazarta ana kallon hanyar tattalin arzikin india da gabas ta tsakiya da turai da aka ba da sanarwa a taron koli na kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki da aka gudanar a india watan da ya gabata a matsayin wata muhimmiyar hanya ta zamani da kuma wani zaɓi a kan shirin kasuwanci na belt and road initiative na china sabon shirin na samun goyon bayan amurka da tarayyar turai da saudiya hanyar kasuwancin na da manufar shimfiɗa hanyar jirgin ƙasa da jigilar kayayyaki da za ta haɗa ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da saudi arabia da jordan zuwa tashar jiragen ruwa ta haifa ta isra'ila a tekun bahar rum ana iya jigilar kayayyaki daga nan zuwa turai ta hanyar shigewa ta suez canal sai dai yayin da isra'ila ke kai hare-hare a gaza a matsayin martani ga harin da mayakan hamas suka kai a ranar 7 ga watan oktoba yankin ya fada cikin rashin kwanciyar hankali yayin da rikicin ya zama mafi muni a cikin yaki biyar na gaza biyu daga cikin 'yan takarar shugaban kasa uku na kasar indonesia sun shaidawa masu zuba jari na amurka ranar talata cewa za su magance matsalolin da suka shafi harkokin kasuwanci a kasar da ke kudu maso gabashin asiya tsohon gwamnan Jaba ta tsakiya ganjar pranovo ya shaidawa wani taron kungiyar 'yan kasuwa ta amurka cewa zai samar da tabbaci na shari'a ga masu zuba jari na kasashen waje da kuma bunƙasa karɓar haraji a cikin shirin tattalin arziki na dala tiriliyan ɗaya ani baswedan tsohon gwamnan babban birnin jakarta ya yi alkawarin tabbatar da sai hancin manufofin kasar Indonesia. ta hanyar ba da manyan mukamai ga masu fasaha da kuma karfafa zuba jari na masana'antu idan ya lashe zaɓe na ranar 14 ga watan Fabrairu. Ganjar ya yi alkawarin bunƙasa matsakaicin ci gaban tattalin arzikin kudu maso gabashin Asiya zuwa kashi bakwai cikin ɗari idan ya lashe zaɓen shugaban ƙasa na wa'adin mulkin shekaru biyar masu zuwa. Anis wanda ya yi karatu a Amurka yana da kudirin haɓaka kaso 5.5 cikin 100 zuwa 6.5 na tattalin arzikin ƙasar. Murtala Faruk san inda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madalla, a yau za mu faro shirin ne daga jamhuriyar Nijar, inda wasu kungiyoyin kare demokaradiyya a ƙarƙashin jagorancin kungiyar Mojadek suka fitar da wani kundi mai ɗauke da shawarwari da za su taimaka a samu kusanci tsakanin hukumomin mulkin sojan ƙasar ta Nijar da kungiyar Sede Yawo ko ECOWAS domin ganin an yayyafa wa lamura ruwa ko 'yan ƙasar saji sanyi. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka sulemanu Barma na ɗauke da cikakken rahoto. lura da yadda kowanne daga cikin bangarorin da ke takun saka a dambarwar siyasar da ta samo asali daga juyin mulkin da soja suka yi a nijar ya yi tsayin gwaman jaki ya sa moshedek da kawayenta rubuta kundi mai shafuka sama da talatin da ke kunshe da shawarorin da kungiyoyin ke ganin idan aka yi amfani da su sai da yawo da hukumomin mulkin sojan wannan kasa za su fahimci juna kamar yadda jagoran wannan tafiya abu zaidi sanusi abdulaziz ke karin bayani lalle an yi juyin mulki ra 26 ga watan juli amma sai mun kaga cewa wannan zance na demokaradiyya yana cikin wanda mutane ba su sa hankalin shi sosai ba sai mun ka ce to ya kamata mu ba da tamu gudunmuwa don a ga an dawo saman wannan turba ta demokaradiyya tunda wannan dawowa a turbar demokaradiyya tana iya ta kawo sauki cikin tattaunawar Nijar da ECOWAS su sojoji wannan kundi mun kai musu shi don saboda muna son su ma su ba da tasu gudunmuwa a ga wace hanyoyi ya kamata a bidan a ga mu ta dawo saman turbar demokaradiyya ƙungiyoyin sun kuma ayyana wasu matakai da suke ɗauka a matsayin na share fage a ƙoƙarin warware kikikakar da ake ciki a cewar ɗaya daga cikin shika-shikai na fi takunkumi da ecowas ta sa wa ƙasar nijar da imowa ta sa ƙasar Nijar ba su zawa ba ne ta sawa, talakawan Nijar ne ta sawa. Shi yasa muka ce da mu zamana a yi ta hudu sanarwa gara dai mu hudu kundi shawarwari wanda za mu rarraba su ga duka wanda yake iya taka rawa a zo a gani kuma har mu aika a cibiyar ecowas a can najeriya don sabida ecowas a taronta na gaba ta hudda niger wannan takunkumi bisa kan cimaka da bisa kan bitalmani duka dai wanda yake neman ya durkushe ci gaban Nijar. Tantaunawa abu ne da ya zama wajibi a wannan lokaci na yawaitar kalubalen tsaro. Dalili kenan Mojedek da kawayenta ke ankarar da mahukuntan mulkin sojan Nijar da shugabannin kasashen ECOWAS su gane nauyin da ya rataya a wuyansu. Tun da cikin hukuncin sai da yawo sun ce suna iya masu kawo hari. To kun ga wannan hankalin soja ya rabu ga, ga, yaƙi da ta'addanci kuma ga yaƙi na saboda kat sai da yawo ta kawo kuma na uku in ana son a shigo kaya cikin ƙasa sai an biyo ta birkina sai an ɗauki sojoji da kayan aikin soji da jirage da motoci an aika don su kawo tsaro ga kaya kira kun ga wannan kamar hukka ce ake bar ma 'yan ta'adda inda suke iya su ma nijar lahani shi ko in nijar ta hwaɗi ba ma sahel ba afirka ta yamma duka gaba tana iya faduwa. tsofaffin shugabannin kasar nijar da tsofaffin firayim minista da tsofaffin kakakin majalisar dokokin kasa na da rawar takawa wajen soma zartar da shawarwarin da kun kundin ya kunsa saboda haka aka damƙa kwafansa a hannun kowanne daga cikinsu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar A gaida Sulemu Muni Barma masu sauraro kada a shafa'a ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA a kan mita 200.2 wato da digo biyar baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukan muna intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai nan Amurka inda da yammacin yau ne muka karɓi bakuncin Malam Tijjani Muqaddas dan najeriya daga abuja da ya ciri tuta kasancewa dan arewacin najeriya tilo da ya nasarar kasancewa cikin shirin da hobart humphrey na ma'aikatar harkokin wajen amurka ta shirya a duk take shiryawa a duk shekara ya yi wannan nasara ne sakamakon tallafin ilimi da yake bayarwa ta hanyar saka yara da ba sa zuwa makaranta cikin makaranta a makarantar shi ta shaka tafi da ke yankin abuja a najeriya na tambaye shi yadda yake kallon harkar ilimi a najeriya a yin tattaunawar da muka yi da shi ga kuma abin da yake cewa gaskiya ne a kamar yadda na zo amurka a nan yanzu na kai akalla wata biyar a nan to abin da na koya na farko shi ne shi ilimi ya kamata a kullum ya ci gaba ne ba ya ci baya ba To a nan Amurka abin da na gani a kullum shine ilimi ci gaba yake yi ta kowane bangare hmm. ba wai ci baya ba. Da haka a bangaren Najeriya gaskiyar magana idan muka fara za mu fara magana ne akan ilimi na matakin farko. ilimin nan na matakin farko kamar yadda hukumomi suka ce dole ne kuma kyauta ne to amma idan aka ba a zahiri ba kuma dolan bane kuma ba kyauta bane shi sa muke da yara da yawa da ba sa zuwa makaranta kenan a iya cewa ya zama kamar a baka kenan a baka ne gaskiya ko a rubuce a fefa to idan aka ce abu fure ne komi za a maka kyauta ne ɗaya daga cikin abin da muka yi bincike muka gano cewa yana hana yara zuwa makaranta shine iyayen ba za su iya saya masu uniform ba ba za su iya saya masu littattafai ba da kayan rubutu da su takalma da sauransu wannan abubuwan da na lissafa maki abu ne da akalla sai ya ci dubu goma zuwa dubu ashirin to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake hana iyaye su tura 'ya'yansu makaranta wannan kuma responsibility ne na gwamnati gwamnati ce ya kamata ta ce to tunda ilimin nan kyauta ne za mu ba yaran nan uniform kyauta za mu saya masa littattafai kyauta abin rubutu kyauta takalman zuwa makaranta kyauta sannan mu ba su transportation abin hawa na zuwa kamar da na ga america a nan kowane yanki akwai makaranta akwai motar ɗaukan yara ta kai su makaranta da sahu motar za ta biyo ta layi duk yaran da yake makaranta a wannan bangaren zai shiga wannan motar ita makarantar nan ce za ta kai shi makaranta ita wannan bosin sannan ta dawo da shi kin ga iyaye a nan ba sa zancen ba sa tunanin kashe kuɗi wajen biya wa yara kuɗin motar zuwa makaranta amma a najeriya a ina ne gwamnati take ɗaukan nauyin transportation na zuwa yara a najeriya za ki ga cewa akwai yaran fada wai nisa na makaranta shi ke hana su zuwa makaranta domin daga garin da suke zuwa makaranta ni na san nan daga garin da suke su tafi junior su kana min senior secondary school daga wani gari a kirika sama mm. ana cewa garin tuwankalta to babu senior secondary school a wannan garin sai sun yi tafiya mai nisa wanda akalla ya kai mile guda biyu ta yaya yara 'yan mata za su iya wannan tafiya kuma akwai 'yan mata yara ƙanana da yawa da ba sa zuwa makaranta a garin nan mai gwamnati ya kamata ta yi sai ta zo ta gina makaranta ta sakandire a wannan garin da haka duk yaron da ike wannan garin ya kai matakin senior secondary school to zai shiga wannan makarantar ba sai ya yi tafiya mai nisa daga kirika sama kuma ya shiga sai ya je hadeja wasu hadeja suke tafiya a ƙasa To Madalla domin jin cikakke hirar da Malam Tijjani Makadda sai a tara a shirye-shiryenmu da ke tafi yanzu kuma ga rahoto na musamman tare da wato Mustapha Nasiru ba tsare A yayin da ake ci gaba da gwabza kazamin yaƙi a tsakanin ƙasar Isra'ila da kuma yankin Falasɗinu. Ƙungiyoyin addinai da ma masu sharhi na ci gaba da yin kiraye-kirayen ganin kawo ƙarshen zubar da jinin a wannan yanki. Da dama dai daga cikin masu tsokaci a kan wannan yaƙi sun buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ne da ta hanzar ta shawo kan wannan al'amari tare da ɗaukar matakin ganin an baiwa kowa haƙƙinsa Rabaran Musa S. Dada tsohon shugaban kungiyar Kiristoci ne ta kan a jihar Niger, kuma mataimaki ne na shugaban kungiyar ta kan a yankin arewacin Najeriya. Ya buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniyar da ma sauran manyan ƙasashe musamman Amurka da su hanzarta kawo ƙarshen wannan yaƙi domin tsaida kisan. Kira wa dai ne. waɗanda suna da baki wanda za su iya sa baki a cikin wani al'amari domin a samu sauki to lalle su sa na ji daɗi domin na ji masa sun fara initiating wani shiri na kawo salama a wannan kasan na yabe su kuma na addu'a domin su domin a yi nasara sannan na so yi kira ne ga majalisar Dikin duniya da kuma su america su wani suna su power din irin abu haka an ya faru ba wai a zuga juna a yi aikin a yi yakin ba ne amma kawo salama babban abu domin yadda yara suna mutuwa mata daɗi saboda haka kira na kenan duk wanda suna da abin fadi abin yi domin zama kasan to ina roko a yi shi ni a area na a yi addu'a domin allah kawo saukin abun No. kaman ita majalisar ɗinkin duniya wasu na ganin ya kamata ta ɗauki mataki mai ƙarfi ka gamso ya zuwa yanzu matakin da ta ɗauka eh, to ba zan ce na gamsu ko kuma ban gamsu ba domin irin kungiya kama haka ba kungiya ne wanda za ta iya ta ɗauka mataki nan da nan you know, dole ne a yi kontaktin juna a taru a yi shawara hmm. saboda haka nan kagan ya yi wuya ni in ba su laifi hmm. amma abin da ina kira kawai shine ne a yi hanzari a shigar al'amarin domin a samu saukin abu. Shugaban kungiyar Izala mai wa'azin addinin Musulunci a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ya ce suna kira da a hanzarta kawo ƙarshen kisan fin ƙarfi da ake ci gaba da tafkawa a yankin Gaza. majalisar ɗinkin duniya ta yi ƙuduri iri-iri daban-daban na 'yantar da palestine a ba ta hakkinta palestine nan ita ce headquarter kusan annabawa mafi yawa daga nan suka fito ƙasa ne mai albarka ƙasa ne mai tsarki ƙasa ne da allah ya yi magana a kansa kowa ya san tarihi irin yadda aka ɗauko isra'ila sun watsu a duniya aka dawo da su aka ajiye su a wurin kamar an ba su mafaka daga samun mafakan kuma yanzu sun yi amfani da wannan dama 'yan asalin wurin suna nan ba su isa su yi komai ba ba su da hakkin kasashen su ana kashe su iri-iri duniya ta yi shiru bai kamata mu kuma mai shiru ba dole mu kira ga duniya wannan abin da ake yi ba daidai ba ne mun yi allah wadai da wannan muna kira ga dukkan al'ummar musulmi a tashi a yi ta'addoyi allah maɗaukakin sarki ya yi mana maganin ainihin wato wannan da wannan fi to tuni dai masana harkokin diplomasiya suka fara nuna fargaba a kan yiwuwar bazuwar wannan yaƙi zuwa wasu ƙasashe musamman na gabas ta tsakiya da ma wani sashe na gabashin afirka Ambasada Ahmad Musa Ibeto tsohon jakadan Najeriya ne a ƙasar Afirka ta kudu. Ya ce wannan fa babban ƙalubale ne ga Majalisar Ɗinkin Duniya. Da farko dai wannan ya kasance matsala ne wanda yake abin gwadin dahi ga ƙuduri kuma tubali da aka assasa na samun Majalisar Ɗinkin Duniya. domin saboda wannan kungiya ita ce ya kamata ta ɗauki mataki hana irin wa'annan al'amura da ke faruwa tsakanin bani isra'ila da falistinawa so yanzu eh, ya kuke kallon lamarin to lamarin dai shine kaga yanzu a gaskiya manya-manyan kasashe na duniya wa'inda yake ya kamata su ruwa su tsaki na ganin hana wannan ba su yi abin da ya kamata ba musamman in ka dubi kasashen turawa da amurka kasar amurka wani abu ne wanda yake duk wanda ya san harkan diplomasiya zai yi tir da allah wadai da shi domin saboda irin wa'annan abubuwan da ake yi na watan kashin kare dangi wayanda yake ba su ji ba su sha ba mata da yara da da yake ba sojoji ba ne kaga abin da yake ita kanta ah, majalisar ɗinki duniya tana da doka wanda yake ya tanadi hukunce-hukuncen wata ƙasa da ta aiwatar da wannan amma alal hakika idan ka duba ka ga wa'annan kasashe sun zama munafukai a cikin wannan kungiya wadda yake ita ce ya kamata ta kawo zaman lafiya a duniya na'am to amma yanzu kana ga abu mai yiwuwa ne a ce a samar da ita kasar palestine mai cin gashin kanta a wannan yanayi to a cikin wannan yanayi a gaskiya ba abu ne mai yiwuwa ba amma idan aka samu lokaci ko kuma aka samu yanayi yadda yake kasashen da suke watan da alaka da amurka suka iya ciwo kanta watan ta tashi daga matsayin da take ina ganin zai yiwu a samu kuma kana ji shugaban kasan rasha ya yi maganin cewa dole ne sai an koma ga wa'incan kudurori da aka yi na baya ta mm. tabbatar da cewa an samar da kasashe biyu masu 'yanci watan kasan bani isra'ila da kasan falastinu duk da wannan dai rabaran musa s dada mataimakin shugaban kungiyar takan a yankin arewacin najeriya ya ce lamarin fa yana buƙatar yin taka tsantsan domin kuwa ra'ayi ya bambanta amma dai babbar maganar ita ce komawa akan teburin tattaunawa ka gani irin abu haka ya faru kowa yana da area na interest din waɗannan da ana kakkashe su eh, palestine din kagan akwai waɗansu wanda suna da interest a area din magana hmm. abin da suke yi ba daidai ba ne ake yi masu ba daidai ba ne hmm. na akwai waɗansu wanda suna cewa to ai hamas din nan da suka je suka kakkashe mutane suna cikin buki aka kakkashe su ba wani eh, eh, information ba wani labari hmm. ai su ma ba su yi daidai ba to kaga mm. abu haka an ya faru dole ne a samu ra'ayi iri-iri a ciki mm. da haka na abin da ni kawai za a yi roko kawai shine kowane a yi hakuri da juna domin abin da ya fi magana hamas ko maganan palestine da mm. israel a yi dialogue ne a yi sasantawa wa tattauna ya yi a samu wani wuri wanda za a kafin ya zama nasu su samu wurin da za su kira nasu domin in an ci gaba da kashe din nan kashe nan ba zai kawo sai a yi shekaru ana ta ci gaba da yi amma in aka yi dialogue aka yi sasantawa ni ina tsammanin wannan zai fi alheri a yanzu dai ra'ayoyin jama'a akan a tsaida kisan jama'a musamman mata da yara ƙanana a wannan yanki ya zama ɗaya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya An gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto masu sauraro yanzu kuma ga Haruna Maman Bako da labarin wasanni daga jamhuriyar Nijiyar. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin mu na wannan ranar ta yau da wasannin kwallon kafa na zakarun turai cewa da Champions League inda dazu-dazu na kammala wasannin da suka hada da Galatasaray ta kasar Turkiya inda ta karbi bakuncin Bayern Munich ta kasar Jamus yayin da Inter Milan ta kasar Italiya ta karbi bakuncin Salzburg ta kasar Autricia waɗannan wasannin na ci gaba a cikin wannan dare na yau tsakanin Manchester United ta kasar Ingila da ke bugawa da Copenhagen ta kasar Denmark yayin da Racing sporting club ta lance ta kasar faransa ke gab da kammala karawarta da psv eindhoven ta kasar holland fc sevilla kasar spain ko spain na bugawa da arsenal ta kasar ingila yayin da braga ta kasar portugal ke karawa da real madrid ta kasar spain sai wasan da zai hada union de berlin ta jamus da naples ta italiya yayin da benfica lisbon ta portugal ke karawa duk a yau talata dinnan da real sociedad ta kasar spain wasannin na champions league na kulob kulob zakarun turai za su ci gaba na wannan shekara a ranar gobe laraba idan allahu ya kai mu inda paris saint germain psg ta kasar faransa ke buga da ac milan ta kasar italiya sai newcastle ta kasar ingila za ta buga da borussia dortmund ta kasar jamus fc barcelona duk da gobe laraba ta kasar spain za ta goga ne da shakhtar donetsk ta kasar ukraine duk da a labarin na kwallon kafa kungiyar kwallon kafa ta kasar holland ajax amsterdam a yau ne ta bada sanarwar korar kocinta ɗan ƙasar Holland Maurice Stegen wannan dai na zuwa ne kwana guda kawai bayan kulob din ya sha kashi hudu da uku a ranar Lahadi da ta gabata a hannun kungiyar kwallon kafa ta Utrecht a kakar kwallon kafa na ƙasar Holland ta wannan shekara shi dai Maurice Stegen ɗan shekaru 49 da haihuwa a duniya ya kasa kan kungiyar a kuloluwar teburin kwallon kafa na ƙasar Holland na bana inda yanzu haka kungiyar ta Ajax Dams amsterdam ta kasar jamus ke daga gare ta sai dai kutal a wasannin kwallon kafa na kakar bana na kasar holanda jadawijan moro shine dai zai rikon kwarya kamin kungiyar ta ajax amsterdam ta samu sabon koci ita ko kasar algeria ta yi alkawarin baiwa kungiyar kwallon kafa ta kasar palestino damar buga wasannin ta a kasar saboda ko halin da ake ciki a yakuka tsakanin hamas da isra'ila a gabas ta tsakiya kasar ta algeria ta ce ta yi wannan ne saboda kungiyar kwallon kafa ta palestino ba za ta iya buga wasannin ta ba a kasar ta saboda lugudin wuta a wannan yankin yankin inda dubban mutane suka mutu yanzu haka tun farko farkon wannan gwabzawa a farko farkon wannan wata na wannan shekarar na sanadiyar yakin hamas da kasar isra'ila haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To madalla an gaida haruna mamman bako ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka duk sadda ake so za a iya zuwa shafukan intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma da haka muka zo ga shiri na karshe wato labarai a takaice. a takaice a yau talata dan majalisar wakilan amurka tom emma na jam'iyyar republican ya sami kasancewa dan takarar kakakin majalisar na jam'iyyar tashi a yayin da 'yan majalisar suke faman cike gurbin daya daga cikin manyan mukamin gwamnatin amurka ba kowa a kujerar ta kakakin majalisar tun a ranar uku ga watan oktoba lokacin da dan majalisar wakilai kevin mccarthy ya zama shugaban majalisar na farko da aka tsige daga mukaminsa. china ta kori ministan ta na tsaro wanda ya kasance babban jami'i na biyu da aka kora a cikin 'yan watanni ba bayyana wani dalili na cire li shangfu daga mukaminsa ba kuma kawo yanzu beijing bata bayyana wanda zai maye gurbinsa ba cire li mai shekaru 65 wanda yana daga cikin waɗanda amurka ta yi nufin kakabawa takunkumi ya zo ne watanni bakwai bayan naɗa shi kan mukamin wanda hakan na iya taimakawa wajen dawo da babbar tattaunawar ayyukan soji tsakanin washington da beijing Ukraine ta faɗa a yau talata cewa hare-hare da Rasha ta kai a wasu sassa biyu na kasar sun raunata akalla mutane takwas. Ministan harkokin cikin gida Igor Klimenko ya sanar ta kafafen sada zumunta cewa a yankin kason da ke kudancin Ukraine hare-haren da Rasha ta kai ta sama da makaman artillery da ta harba sun raunata mutane hudu suka kuma lalata gidaje. Rikicin da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin Isra'ila da Hamas ya jaddada kalubalen da ke fuskantar wani gagarumin shiri. na gina sabuwar hanyar kasuwanci daga india ta hanyar gabas ta tsakiya zuwa turai a cewar manazarta ana kallon hanyar tattalin arzikin india da gabas ta tsakiya da turai da aka ba da sanarwa a taron koli na kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki da aka gudanar a india a watan da ya gabata a matsayin wata muhimmiyar hanya ta zamani da kuma wani zaɓi a kan shirin kasuwanci na china biyu daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa uku na indonesia sun shaidawa masu zuba jari na amurka yau talata cewa za su magance matsalolin da suka shafi harkokin kasuwanci a kasar da ke kudu maso gabashin asiya to masu sauraro baki daya da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye shiryen mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin murtala faruk san ina da ya karanto labarai ta yana gabatar da shirin sai fiye nan dudu da ta bada umarni da ma injiniyar ta mu ta yanzu kamar Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC ke fatan za mu gari lafiya.